This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31 da 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa ta intanet a yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma dai sarfila hashin gumel ne daga birnin Washington tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muke sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. a yammacin jiya ne shugaban ƙasa muhammadu buhari ya cika alkawarinsa na fitar da sunayen ministoci za mu ji ra'ayoyin wasu 'yan najeriya a yau ne kuma aka yi bikin cikar eh, cikar najeriya shekaru 55 da samun yanci daga turawan mulkin mallaka na birtaniya za mu ji ra'ayoyin wasu 'yan najeriya game da ci gaba ko rashin ci gaba da aka samu kan wannan batu ma za mu buɗe layukan wayanmu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan ci gaba ko rashin ci gaba da kuke ganin Najeriya ta samu tun karɓar 'yancin kanta. Lambar da za ku kira ita ce B02 B05 b biyar-biyar, sai a ƙara alamar tarawa wato plus da ɗaya sannan a jero nambobin. Amma kafin nan ga labaran duniya. Tare da salama masu saurari barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. babban hafsan sojojin da ya jagoranci juyin mulkin watan jiya a burkina faso da bai yi nasara ba ya yi saranda ga gwamnatin rikon ƙwaryar kasar. janar gilbert dendre ya mika kansa ga hukumomi yau alhamis bayan tattaunawa da jami'ai a wagadugu babban birnin kasar. sashen faransanci na muryar amurka ya ruwaito cewa an ba dendre tabbacin cewa ba za a kashe shi ba ba kuma za kuma a yi mishi da sauran abokan juyin mulkin nasa shari'ar adalci. an ce ya nemi mafuka ne a ofishin jakadancin vatican jiya laraba kwana ɗaya bayan da rundunar sojin burkina faso ta kai farmaki ta raba dogarawan fada shugaban ƙasar da yake jagoranta da makamai wani ɗan bindiga ya kashe aƙalla mutane goma ya kuma jikkata waɗansu ashirin a wata ƙaramar jami'a da ke oregon bisa ga rahotannin farko da rundunar 'yan sanda ta fitar an kai harin ne a yau alhamis a wata cibiyar nazarin kimiyya ta kwalejin roseback da ke oregon 'yan sanda sun ce sun yi wa wani mutum da ake kyautar zaton shine maharin kofar rago babu tabbacin ko maharan suna da yawa an killace wurin da aka kuma shawarci jama'a da su nisanci kwalejin da ke da tazarar kilomita 250 daga oregon babban birnin jihar portland jami'an 'yan sanda suna kan gudanar da bincike sun kuma ce kawo yanzu ba su fahimci dalilin harin ba to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rasha ta musanta cewa har-harin da aka kai wa ta sama a syria na shafar waɗanda ba sa ba mayakan isis ba ne yayin da take shirin tattauna batun ayyukan soji da amurka da nufin guji samun saɓani a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita ministan harkokin ƙasashen ƙetare na rasha sergei lavrov ya shaidawa manema labarai a birnin new york cewa waɗannan rahotannin ba su da tushe dangane kuma da cewa waɗansu hare-haren sun shafi fararen hula. Lavrov ya ce ba shi da wannan labari. Ya bayyana haka ne jiya Laraba bayan ganawarsa da sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry wanda ya ce ma'aikatan na Amurka da na Rasha za su tattauna nan ba da jimawa ba. Mai yiwuwa ma yau Alhamis domin kada a rika samun karo a tsakanin su a Siriya. jiya sakataren ma'aikatar harkokin tsaron amurka ash carter ya ce hare-haren da rasha ta kai ta sararin sama a siriya kan waɗansu wurare da babu 'yan ƙungiyar isis ne wata majiyar pentagon ta shaida murya amurka cewa kungiyar mai tsatsauran ra'ayi ta yada zango ne a biranen raka da aleppo da kuma birnin da a zo yayin da galibin waɗanda suke ƙoƙarin hambar gwamnatin shugaban ƙasar syria bashar al-assad suke birnin homs dakarun ƙasar afghanistan sun sake kwace birnin kunduz da ke arewacin ƙasar daga mayakan taliban da asubahin yau alhamis bayan wani ƙazamin gumurzu bisa ga cewar jami'ai Abdulra'uf Ibrahimi kakakin majalisar wakilai ya shaida wa manema labarai a birnin Kabul cewa dakarun gwamnati suna ƙara kutsawa a Kunduz sai dai bai bayyana ko sun kwace birnin ba. Ya ce yanzu haka dai ana kan gumurzu a cikin birnin Kunduz kuma yana da wuya a san ɓangaren birnin da ke ƙarƙashin ikon gwamnati da ɓangaren har yanzu yake hannun abokan gaba kakakin ma'aikatar harkokin cikin gida sadiq sadiki ya shaida wa murya amurka cewa dakarun afghanistan sun ƙaddamar da hari cikin dare da ya yi nasara mazauna garin kundus sun shaida wa manema labarai a yau da asuba cewa birnin yana ƙarƙashin ikon dakarun tsaron gwamnati sai dai taliban da ta kwace ikon birnin ranar litinin ta ce har yanzu yana ƙarƙashinta Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Shugaban ma'aikata a fadar shugaban ƙasa Malam Abba Kyari ne ya kai wa shugaban majalisar dattawa abubakar bukula saraki jerin sunayen ministoci da yamma bayan an tashi daga zaman majalisa ga rahoton da madina dauda ta hada mana ra'ayoyin 'yan kasa sun rarrabe akan ko su wane ne za su zama ministocin da kuma ko rashin naɗa su cikin lokaci ya taimaka wajen matsaloli da suka addabi kasar da a yanzu ake ta kuka a kai da farko ga isa muƙaddam gombe kamar yadda mutane suke magana na maganan cewa a kawo technocrats su zo su yi gyara ko abin nan shi gyara ba a ɗaukarsa ta haka idan gyara za a yi shi kansa general abin da yake yi ba haka ya kamata a yi ba a kulliyomin shugaba sai ka zamana mai kawaici mai haƙuri kuma mai yafewa amma ba zai yiwu a ce a'a ana faɗa da wannan ana rigima to ya za a yi ƙasar ta gyaru wani abun dole sai an kau da kai sannan a tafi daidai ko kuma a samu abun da ake so shugaban ƙasa ko da ba hannunsa a irin wannan rikici da ake yi ya sa baki magana ta tsaya a haka sai mu san me za a ci sai a san ƙasa ta ci gaba kamar da yadda ya faɗi cewa idan ya zo wadda ya yi barna ya wuce wadda kuma zai yi ba zai yi ba to haka ya kamata a yi ne za a taimaki ƙasar nan sai malam aminu jumare da ya tsokaci akan batun tantance ministocin idan kika yi la'akari da kuma watanni da shi shugaban kasa ya dauka ya dauke su ne don saboda ya tabbatar ya zabo na gari ya zabo waɗanda za su yi masa aiki ya zabo waɗanda za su yi wa ƙasa aiki ba ma sai an ba 'yan majalisa wahalar su in sun je can sai sun ƙara wani tantancewa da har zai kai ga wani batu na cewa an daina wannan ɗabi'a ta doka wuce. a nan wato an rage musu wahala kenan kuma sha'anin siyasa na duban idan mutum a ce masa a wancan watakila dan uwana ne ko abokina ne a yana ganin shugaban kasa ya rage musu wannan wahala ma kenan shi ma dai dr abubakar kare kwararre a fannin zamantakewan dan adam kuma malami a jami'ar abuja ya tofa albarkacin bakinsa ne akan mukamin ministan albarkatun man fetur da shugaba muhammadu buhari ya ba kansa ni ina ga a saboda irin badakala da abubuwan asha da suka yi ta faruwa a wannan ma'aikata wanda har yanzu bincike-bincike ake ta yi don ko a jawabin da ya yi na najeriya cika shekara 55 da yancin kai ya nuna cewa akwai bincike-bincike da ake yi sa'an nan kuma ana ta yin garan bawul da ma sake tsarin harkokin mai na kasan shi kansa to shi sa nake ganin cewa kafin a ƙara irin waɗannan al'amura shi a ganinsa zai fi dacewa a ce shi ne yake lura kai tsaye da wannan ma'aikata sa'annan kuma kasance cewa kusan kashi 90 cikin 100 na dukkan kudaden shiga da najeriya take samu daga wannan bangare yake fitowa sa'annan kuma ana ganin cewa cin hanci da rashawa ya yi katutu kwarai da gaske a wannan ma'aikata mai yiwa shi yasa shugaban kasan zuwa yanzu zai ga ya fi dacewa a ci shi ne zai rika sa ido akan wannan ma'aikata. wannan mulki na apc ta yi watanni hudu kenan kafin ta naɗa ministoci da za su taimaka wa ɓangaren zattaswa madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya to a gaida madina yau ne aka yi ake bukukuwan cikar najeriya shekaru 55 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka na birtaniya sai dai nakasassu na kokawa kan yadda suka ce hukumomi a ƙasar na mayar da su saniyar ware wajen tafiyar da harkokin ƙasar daga kano ga rahoton da mahmud ibrahim kwari ya aiko mana mun yi bil tun lokacin obasanjo a lura da ma mai nakasashe yake a cikin najeriya a mana hukumar mu ta nakasassu a najeriya an kasa wanda niger ta yi ghana ta yi kwatana ta yi togo ta yi nakasassun najeriya su suka fi kowa shan wahala a afirka saboda nakasashen najeriya ne za a ganshi a togo a kwatana a ghana ina ne ya tafi neman da zai rufa wa kansa asiri amma ba za ka ga nau'in kasar a nan najeriya ba saboda an rufa musu asiri an tsare su ana lura da hakkinsu ana komai nasu amma banda na kasassun Najeriya na saboda haka mu na kasassun Najeriya za ma mu ce mu kamar ma ba a Najeriya muke ba kuma mu ba mu ma san wannan an ba wa Najeriya yanci ba saboda ba mu da yanci a ƙasar nan. Malam Aminu Ahmad Tudun Wada kenan mataimakin shugaban kungiyar nakasassu ta Najeriya reshen jihar Kano. Amma Malam Umar Liman dan Fulani Kawajin Bici wani tsohon dan siyasa kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum na cewa inda batun samun yanci ne kwalliya ta biya kuɗin sabulu ga talakan najeriya talaka ya samu yanci sosai tun da yanzu 'ya'yan talaka akwai farfesoci amma da sai dan digaci dan sarki ke zama kuma in ka duba yanzu duk gwamnoni na 'ya'yan talakawa ne duk masu mulkin najeriya sanatocin nan da rep din nan wani in ka ga babansa ma sai ka yi dariya duka 'ya'yan talakawa ne in ba don yancin ba su isa su yi ba sannan in ka zo ka dubi shi shugaban kasan na yanzu in ba don yanci ba bai isa yi ba dan talaka ne talak ɗan bafulata ne ɗan uwana ɗan daji ne a daji aka haife shi to saboda wayewan wannan karɓan 'yancin yau gashi shugaban ƙasa ne talaka na har yanzu yana fama da yunwa da talauci da rashin sa riga mai kyau mai faru babu talaka mai jin yunwa yanzu babu wallahi duk najeriya yanzu inda ka je da naira hamsin sittin za ka ci abinci akwai wake da shinkafa sai dai karya amma duk najeriya yanzu waye ma yawo da warki ko mu filani yanzu akwai ma yawo da warki ai babu kuma duk local government da take ba inda ba hanyar kwalta kuma yanzu ba inda za ka je kai wa mutum wayo sai dai in ka tashi yin damfara wannan tsautsayi ne ko menene hikimar shirya bukukuwan murnar yanci da hukumomin najeriya ke yi a kowace shekara malam habu ahmed na daga cikin masharhanta a fagen siyasar najeriya akan yi fareti shugabanni sukan yi jawabai akan tuna baya akan yi wa shugabannin da suka gabata addu'a ana kuma wasu akan nuna fina-finai akan kuma a gidajen rediyo irin naku akan faɗi tarihinsu ga agogon da suka yi suka cimma abin nan ga kuma irin akidin da suka wanzu a kai wannan kansa abin ci gaba ne ga ƙasa domin yana faɗan kantar da yaran da suke tasowa cewa ƙasar nan ƙasa su ce mai 'yanci kuma kishin ƙasa abu ne da ya kamata kowane ɗan ƙasa a same shi da shi a cikin zuciyarsa. Malam Habu Ahmad kenan a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Najeriya uwa ɗaya ƙasa ɗaya, Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya. faɗaɗ yaƙi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa yaƙi mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. mu zauna lafiya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa tsayi mu bar ƙabilanci da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. da hausa da yarba da ibo a najeriya najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya da bambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kana fata ko in kana bukata ka zo bar na ka zauna Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. dalla wannan gaskiya ne to yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layukan waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kada a manta muna son jin ra'ayoyinku ne game da ci gaba ko rashin ci gaban da aka samu a najeriya tun da lokacin da najeriya samu yanci za ku iya kiran mu ta wannan lambar b biyu biyar biyu shida biyar biyar a sa alamar tarawa wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kiranmu na farko daga Jos. Wane ne daga Jos? Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Wa ke magana? Ana magana da Bilal. Kana magana da Bilal ne daga nan gangaren Jos. To malam menene ra'ayinka game da ci gaba ko rashin ci gaba da aka samu a Najeriya? a gaskiya an samu ci gaba kan don kai kwatanta da yadda da muke ciki a kasanmu wanda ko bikin muryan suka shekarar ma za a yi ka ga abu mutane ba wani zuwa ke ba ma kaga yanzu wannan bikin da aka yi ga mutane har sun jajje wato bikin kake magana ko kuma ci gaba da aka samu na demokaradiyya na'am na demokaradiyya kuma an samu ci gaba don tun da yashi yanzu mutane da su ya albarkacin bakin su za ka iya fitowa ka tofa kan bakin ka ba tare da an ma wani tsangwama ko wani wannan ba nan ma an samu ci gaba to madalla mun gode kwarai da gaske to mun samu kira daga nasarawa wane ne daga nasarawa to malam menene ra'ayinka To a gaskiya ko da mutum da ya samu ya shekara hamsin da biyar a raye to ai dole ne matukar farin ciki da godiya. Ni a gurguje zan ce lallai akwai cigaba ko da ya ci gaba bai kai yadda mu muke so ba. Domin idan aka kwatanta shi a kasashen da suka samu yanci tare da mu Najeriya kusan za mu ce sun dan tsere mana to amma a yanzu lallai ba shakka wannan shugaba na yanzu ya ɗauko matakai da yanayi irin yadda kasan za ta ci gaba in ma an an al'umman kasan mun haɗa kai wato kana mun haɗa kai gaba daya mun kuma goyi bayan sa to insha Allah za mu kai matsayin da za mu kai kasashe waɗanda za su ci gaban wato kana nufin akwai sauran akwai sauran aiki a gaba kenan a hankali su samu su yi aiki yawwa su yi aiki irin yadda na bayan suka yi kuma su zarta na bayan domin sun ga inda aka fito kuma sun ga inda zamu yanzu ci gaban ya yi kyau gaskiya mu ci gaba mu kai al'umma ka za mu ci gaba da goyon bayan wannan gwamnatin da addu'a da kuma mu ma kanmu mu gyara halayen mu sun kuma muka sa abubuwan ya tabarbare ina fata Allah zai haɗa kan Najeriya kuma da ci gaban Najeriya da kuma samar da yanayi mai kyau da haɗin kai na gode eh, murya amurka allah ya saka muku da alheri to madalla mun gode kwarai da gaske bari mu ranta ya abuja wane ne daga abuja in arsi kamalu mai sarki mai neman na aure da ke yanya abuja alan kamalu menene gudunmawanka gudunmawa ta ta bangaren ko ina an samu ci gaba saboda kamar daga nan abuja zuwa katsina idan aka buga kamar irin mutum direba ya lodi sai ka ga ya ce ba zai ba sarrafa karayi sun tare amma duk hidimar sallan nan da aka yi ba wani direban da na je ce barayi sun tare ga an samu ci gaba daga nan ba to an samu ci gaba bangaren wannan to ina bangaren demokradiyya me kake gani an samu ci gaba bangaren nan ko a. an samu ci gaba din tun daga shi kowane zai fito ya bayyana ra'ayi kan da yake so to madalla mun gode kwarai da gaske yanzu bari mu je bauchi wane ne daga bauchi eh, kuna magana da alhassan shehu daga karamar hukumar giya da jihar bauchi nigeria alhassan shehu menene gudunmawarka ga wannan shiri na yau to ina jin da rasa alhassan shehu to sai dai ka kara kokarin gwada mu magani gani To kada a manta dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka kuma muna ɗaukan layukan wayoyin mu a buɗe suke yanzu za ku iya kira domin ku bayyana mana ra'ayoyinku kada a manta cewar ana wannan shine shekaru 55 kenan da suka gabata Najeriya ta sami 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka to ina ji mun sami kira daga Kwantagora wane ne daga Kwantagora? Sunana Muhammadu Tukur. Muhammadu Tukur menene ra'ayinka? a gaskiya ra'ayi na yanzu an samu ci gaba sosai ba irin da ba kuma wannan shugaban kasar da muka samu to wani irin ci gaba kai aka samu kenan eh to in ka diba kamar ta fannin yanayin abubuwa na da da na yanzu ba ɗaya bane wani iri an samu sauyi sosai wato to ma da lamun gode kwarai da gaske To kada a shagalar dai ana tare da sashen Hausa na muri Amurka kuma layukan mu a buɗe suke domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kasancewar dai a yau ne ake bikin cika shekaru 55. To mun sami kira wane ne akan layi? Yusuf Abdullahi ne daga Yamburu. Yusuf Abdullahi daga Yamburu. Malam menene ka ko kuma menene ra'ayinka? Yau la shi shine na ga an samu cigaba daga daga farkon eh, abin nan da ba ma samun ci gaba kamar yadda to wani irin ci gaba zaka wani irin ci gaba kake magana kenan eh wani irin ci gaba aka eh? samu wani irin ci gaba aka samu kamar na tsaro haka ko kuma abubuwa kariya da mun dan samu haka to ma jama'a mun gode kwarai da gaske bari mu je gaba a tsari wane ne akan layi Badamasi Ibrahim ne ba tsari. Badamasi Ibrahim to malam menene ra'ayinka? Ra'ayina a Najeriya an samu ci gaba shekara hamsin da biyar. To kamar wani irin ci gaba aka samu malam? Ci gaba musamman wannan gwamnati ta zo ta janar Muhammadu Buhari. Wato kana nufin saboda ma wannan gwamnatin da ta hau shi sa aka samu cigaban ko kuma an samu cigaban daga baya inda ba shi kaɗai ba ne ba mulkin farar hula a najeriya ba malam eh duk dai ba mu ga cigaban ba yanzu gaskiya sai wannan mulkin na na buhari me yasa ba gan shi a lokacin goodluck da lokacin yar ado da lokacin obasanjo ba duk sun yi mulkin fararen hula da kira baya kwana cikin gidan sa sai dai kwana daji malam kana kana tare da mu eh, ina tare da ku to madalla mun gode kwarai da gaske bar mu je plato wane ne a plato na plato kana tare da mu to ina ji dai mun rasa na plato to kada a gajiya dai a ci gaba da gwada mu domin a kira a bayyana ra'ayi to yanzu mun sami kira daga maiduguri wane ne aka layi daga maiduguri eh, abubakar majada ne daga maiduguri malam abubakar menene ra'ayinka a yau malam abubakar kana tare da mu to ina jin dai mun rasa malam abubakar to ga bar mu koma bar mu je tsallaka zuwa nijar wane ne daga nijar arabi ne daga magaran malam rabilu me za ka ce game da wannan batu da muke magana a kai a yau eh, gaskiya nigeria an ci gaba kwarai a yana ake suke gaskiya wato daga nijar za ka iya ganin ci haka za ka iya ganin ci gaban da aka samu a najeriya shekarun baya zuwa yanzu a gama ma da zama lafiya ga kuma ga alamar kwanciyar hankali da ku ana kashe-kashe to a har yanzu ka duba akwai kashe-kashe da ake na 'yan bindiga 'yan boko haram shin shi A wannan ba a ta za su zaura ne yin na yakin addini ya mutu wannan su dama mai kariya ne an Allah wannan to madalla mun gode kwarai da gaske to daga nan muka to madalla mun gode malam to yanzu kuma muka kawo ƙarshen ɗaga wayoyinku sai dai kuma a gwada mu gobe domin a kira a ƙara bayyana ai mun gode kwarai da gaske yanzu kuma sai shafin muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka yanzu haka gwamnatin amurka ta ƙara faɗaɗa wurare da za ta ba da lada ga dukkan wanda ya agaza da bayanai da zai kai ga kama ɗan ta'addan nan na yankin ƙasashen da ke yankin sahel ko kuma ƙasashen afirka ta arewa wato muktar belmuktar domin ko muktar belmuktar wanda yana cikin waɗanda suka kafa rundunar khalid abu al-abbas wanda aka fi sani da bataliyar 'yan shan jini su ne suka kai hari a cikin watan janairun wannan shekarar suka kai mummunan harin kunar bakin wake a wuraren da aka girke iskar gas na al-aminas da ke kasar algeria akalla mutane 37 ne suka rasa rayukansu sakamakon wannan harin da suka kai ciki ko har da amurkawa guda hudu shi dai wannan jagoran 'yan ta'addan ya taba kasancewa cikin sojojin algeria kuma daga bisani ya zama babban kwamandan 'yan kungiyar alka'ida wanda yana da hannu dumu-dumu cikin hare-haren da aka kai ko dai na kama mutane a yi garkuwa da su ko kuma a yi masu kisan gilla wanda kuma sau tari sai ka taras mutane ne da suka fito daga kasashen yammacin turai a watan yunin shekarar 2004 sai da wata kotu a kasar algeria ta yanke masa hukuncin kisa a bayan idansa sakamakon samar da kungiyar 'yan ta'adda da laifin fashi da makami da kuma amfani da makamai ba bisa ka'ida ba haka kuma ma'aikatar ajiyar kuɗi ta ƙasar amurka ta sa masa takunkumi da ita da majalisar ɗinkin duniya shi ne wani ɗan talakin belmokhtar an haife shi ne a cikin watan yuni na shekarar 1972 a garin gadiyan na ƙasar algeria mutum ne da ke da baƙin gashi wuluk haka kuma yana gani da ido guda Ƙungiyar World for Justice dai ta sa ladan da ya kai dala Amurka har miliyan biyar ga duk wanda zai ba da bayanai inda za a kamo wannan ɗan talakin. amurka ta ce ta yi alkawarin dukkan wanda ya bada sahihin bayanan da za su sa a gane inda yake to za a saka sirrin wanda ya bada wannan bayanai kuma za a cake masa kuɗinsa kamar yadda aka yi masa alkawari amurka ta ce a cikin abin da za a yi wa wanda ya bada wannan bayanai shine sake masa matsugunni da shi da iyalinsa don haka duk wanda ke da bayanin wannan mutumi to ya tuntuɓi ofishin jakadancin amurka da ke kusa da shi ko kuma ya bada bayanan zuwa ga www.rewardforjustice.net ko kuma adireshin imel na rfj at state.gov. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku wuraren gwamnatin Amurka na yau. Yanzu kuma za mu koma ga Gires ta ba mu labarai amma wannan karin a takaice. filu madugun da ya jagoranci juyin mulkin watan jiya a burkina faso da bai nasara ba ya yi saranda ga gwamnatin rikon ƙasar. kasar janar gilbert ya mika kansa ne ga hukumomi yau alhamis bayan tattaunawa da jami'ai a wagadugu babban birnin kasar sashen faransanci na murya amurka ya ruwaito cewa an ba shi tabbacin cewa ba za a kashe shi ba za a kuma yi mashi da sauran abokan juyin mulkin nasu shari'ar adalci Wani ɗan bindiga ya kashe akalla mutane goma ya kuma jakata waɗansu ishirin a wata ƙaramar jami'ar da ke Oregon bisa ga rahotannin farko da rundunar 'yan sanda ta fitar. An kai hari ne yau Alhamis a wata cibiyar nazarin kimiyya ta kwalejin Roseburg, Oregon. 'Yan sanda sun ce sun yi wa wani mutum da ake kyautar zaton shine maharin kofar rago. Babu tabbacin ko maharan suna da yawa. An kuma killace wurin da aka shawarci jama'a su nisanci kwalejin. wadda take tazara kilomita 250 daga Oregon babban birnin jihar Portland. To madalla da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Sarfila Hashin Gumel nake cewa ku kwana lafiya. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.